sai ya ce anas ya jingina ma manzan allah sallallahu alaihi cewa wai wata mata iyazan Billa, a uzu billah wai tana neman sha'awar manzan allah don haka manzan allah ce wai ki duk inda ke so in zo in biya maki bukata ki ta sha'awa ku saurara abin da wannan kazamin zindiki mulhidi abjabar ke fassara wannan hadisin sai kuma mu da mu kalli hadisin a cikin bukhari muslim da wannan lafazin suka zo irin inda yake wannan fassara ta yan tasha fassara ta cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu saurare shi mu ji yanzu wata mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta aridu alaihi nafsa ta zo tana masa kwarkwasa shine bijar da kai ko ki ake so kwarkwasa ko in mace ta yi namiji a ce ne kyarkyara ko to ta zo tana kwarkwasa dubu biyar da ɗari ɗaya da ishirin kala ta rasu alaka biya haja kana da bukata ta wanda na ce datsa shi yi ku duba dubu shida da saba'in da biyu karashen yana can ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin ya aji amsar ta zo dai ta yi masa kwarkwasa amma ba amsa nan sai dai an faɗi yar anas ta ce wa sau a wa sau abun kunya abun kunya wannan mace ba ta da kunya sai ce da gafara can ta fiki ki shawarar na ce ta zo ta gaya mai amsa duba ɗari tar da hamsin da in kana son ka ga amsar ƙarara to kuma musulun dubu biyu da ɗari uku da ishirin da shida ya rasu inna li ilaika haja ina sha'awarka faƙala ce ya umma fulani unzuri ayyas sikaki shi ta ta aqdiya laki hajataki umma fulani fa ummu sulaim fa kenan kuma ina da hujja kan haka uwarsa yake nufi ya umma fulani ummu sulaim uwarsa wallahi na gano hujja mai ƙarfi da ta nuna min ƙarar sai yake nufi ta je ta ce da annabi tana sha'awarsa kenan duk wani kwanakwanan da yake na zuwan annabi gidansu shine fito mana da ƙarara ta bar gaya annabi sha'awarsa take kuma ya ce je kike nemi guki jirani zan zo in biya miki bukatar ki fakhala ma'aha fi ba'd durki hatta faragat min hajatiha yaje same ta a inda ta buye biya mata bukatar ta a bukhari da muslim duk sun sun gani da babu wannan da ana kurkuku yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadisai ne guda uku ka narke suka koma hadisi daya dan ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ka duba yanda hadisin yake yanda bukhari ya kawo shi anan babu ardil mar'ati nafsaha ala rajuli salihi na farko tukunna kenan don ka gane babi ne da ke magana ne akan halaccin mace idan ta ga tana son mutum mutumin kirki ta zo ta ce mai tana son sa da aure amma saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake so ka yi sai ka mai da shi a matsayin bukata ta zina ga yanda Bukhari ka hadisin ai hadisi mai lamba ta 2120 ya maimaita shi kuma hadisi mai lamba ta 6133 uku wanda kace sai a ƙarshe je aji a amsar hadisin babu bambanci tsakanin wannan hadisi da kuma hadisin da yake can na dubu shida da ɗari ɗaya da ashirin da uku ɗin abinda bukhari ka cewa haddasana ali bin abdullah haddasana marhum ibn abdulaziz ibn mihran al-attar qala sami'tu thabit al-bunani قال كنت عند أنس وعنده Ƙala. Anasun. قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وواسو أتاها واسو أتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها معنى ta yi sha'awar ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya burge ta shi yasa sai ta zo tana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bukata ya aure ta shi yasa yake fa'aradat alaihi nafsa ta zo wajen sa, amma saboda fajirci da fasikanci da yake zuciyarka sai ka fasara hadisin da wai kwarkwasa ina aka ce kwarkwasa cikin wannan hadisin in aka ce mace tana son miji sai ta ce ina son ka menene illa ciki ai wannan zahirin ayi alqur'ani ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa in ka kareta wannan to kana kareta wannan aya ce da take cikin sura ahzab aya ta 50 da Allah subhanahu wataala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi inna ahlalla laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan kajalai anan wannan ayar wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin annabi sallallahu alaihi Allah ta'ala ya halatta mu wannan mace ta zato ce tana son sa shi yasa bukhari ya kawo shi a babin babu arrul mar'ati nafsaha ala ar-rajul halaccin mace ta zo ta samu mutumin kirki waye kai manzo Allah sallallahu alaihi zama mutumin kirki tace ya rasulullah ina son ka kaga bagar da kake kokarin cakudawa hadisin nan tukunin Anas da zamu zo kansa ba wancan da kake magana kan jariya ta zo ji manzo Allah sallallahu alaihi ta je tana neman tabbizuru mai da tambayoyinta ba shine kuma wannan hadisin na wanda ta zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son sa da aure ba domin waccan da kake magana yanzu kake cewa Anas ya ce tana sha'awar manzo Allah kake faɗin shi na hadisin Muslim zamu zo kansa shi hadisin ba ɗaya yake da wannan ba hadisai ne daban-daban amma saboda kana cin kana so ka ci mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hada hadisin to ga kuma hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi a sa waɗanda suka zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son sa da aure mata ne da yawa wanda ibn ibn qayyim ya tattaro sunayen waɗannan matan duk da yawa malaman sira ma sun kawo su to kalli kuma abin da ibn hajar ya sake faɗi a karkashin wannan hadisin dan ya nuna maka su da suka kawo hadisin suka yi sharhin sa sun fi ka fahimtar menene ake nufi a karkashin wannan hadisin na wanda tazo tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Anas yake cewa hiya khairun minki raghabat fin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha tana son manzo Allah sallallahu alaihi da aure kuma Qur'ani ya sarraha cewa za a iya son manzo Allah sallallahu da aure ba laifi bane ga aya karra in ka soki Anas to ka soki wannan ayar ga abin da Ibn Hajar yake cewa babu ardil mar'ati nafsaha ala ar-rajul salih qala Ibn Munir في min من لطائف البخاري أنه علم أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عدل المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغبت فيه وإذا رغبت فيها تزوجها بشرطه halacci ne idan mace ta ga mutumin kirki ta ce tana son sa ta zo ta gaya masa ai duk duniya kowa san aure hanya uku ake yin sa ko ka ga mace kana so kai mata magana ko ta ganka tana so ta maka magana ko a ga ya kamata da wani da wance a hada su su yi aure to menene illa a cikin wannan hadisin duk duniyar ilimi babu malamin da ya fassara wannan hadisin haka sai abu Jabbar duk duniyar ilimi babu wanda ya fasara wannan hadisin cewa wai Anas yana nufin matan nan ta zo don manzon Allah sallallahu domin tana neman sha'awa babu inda ka yi magana sha'awa wannan hadisin a hadisin nan kaf saboda jahilci na abu Jabbar hadisi uku ya narke mai da shi hadisi daya dukkaninsu kuma suna bayani ne akan falalan manzan Allah sallallahu alaihi ba suna magana bane akan cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi ba aljabar kalli hadisan nan ka gani wayanda ka linke su gaba ɗaya mai da su guda uku guda daya amma kalli so gani bukhari ya kawo hadisin hadisi mai lamba 5234 yace babu ma ya juzu an yakhluwa ar-rajulu bimra'atin inda nasi babin halaccin da mutum ya halatta ya keɓanta da mace a gaban mutane ka duba gashi bukhari ya ce inda nasi a wajen mutane ba yana magana ba ne a kan da kai sai kai kaɗai da ita ba a'a anas da ya ce a gaban mutane manzan Allah sallallahu ya haɗa wannan matar za mu zo kan hadisin musulun ne gaba ɗaya kamar yadda ka faɗa mace ce ta zo wajen manzan Allah sallallahu ta ɗan taɓuwa haka a tare da ita ta tambayoyi na kunya da za ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ina tambayoyi zuwa gare ka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata zabi inda kike so ya ke wance zan zo ki tambayoyin ki in baki amsa a larabci da kake takama maka eh larabci babu inda aka fassara wannan ma'anar da ka faɗa da wannan kalmar ta larabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin saukin kansa shi ne duk wanda ya zo neman bukata wajen manzo Allah ba baya ce mai ban da shi kuma duk wanda ya zo wajen manzo Allah ba baya ce mai na gaji ta ka tafi idan yanzu na zo na ce maka wane duk ka je wajen shi da bukata ba za ka tashi ba sai ya ka samu biyan bukata dan Allah wannan zagin mutumin ne ko yaban idan na zo na ce maka wane duk wanda ya je wajensa ba zai tashi gabansa ba sai ya samu biyan bukatarsa wannan yabon mutumin ne aka ko zargin sa aka yi aka yi idan mace ta zo ta ce maka na je wajen wane na samu biyan bukatar duk matsalolin da je wajen sa da su in kai mai hankali ne ya kamata ka zarge ta cewa fasikanci take nufi ta yi wa kayan aure ne ta yi wa rashin lafiya ce ta yi wa matsaloli ne rayuwa in ta gaya maka wani sai ka ce mata kai karuwa ce iskanci kika je zina kika je saboda kai zindiki ne fasiki ne wannan shi zai zo a cikin tunaninka wani irin tunani ne wannan ka fassara mu manzon Allah sallallahu alaihi abinda ba shi aka faɗi ba cikin hadisin saboda kana so ka ci mutuncin annabi kana so ka zagi annabi a Kano ka zagi annabi ana ta wannan kokarin a ga yaya za a yi kantar da mutane san wane ne girman annabi sallallahu alaihi kai wannan fassara ta kafirai ko kafiri ne ba zai zargi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan tunanin da ka kawo ba idan aka ce ga wata zo gan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kalli hadisin gaba daya inda aka kawo shi ka jima abinda malamai suka ce bukhari cewa babu ma ya juzu an ya khluwar rajulu bin ra'atin inda nasi bukharin da kake zagi yace babin halancin keɓancewa da mace ku yi magana da ita a gaban mutane inda nasi a wajen mutane gashi za ku gani a kyamara sai ce haddasana muhammad bin bashar haddasana gundar haddasana shu'ba an hisham qala sami'tu anas bin malik radiyallahu anhu qala جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إن كنا الأحب الناس إلي أنس ابن مالك يتشوى وتم تتازو جمع الله صلى الله عليه وسلم سيكي بنت الإتاء من سكي سكي suka tunda ka da bukhari ya ka hadisan a wajaje da dama bari mu gama wannan sai mu ga kuma arwa ta gaba ya aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita suka yi magana sai ya ce mata ku mutanen madina ku ne kuka fi soyuwa a waje na? bari mu karanta ma sharhin da malamai suka yi karkashin wannan hadisin sai mu koma kuma hadisin bukhari shi ma har yanzu kafin mu je na muslim din ga abin da ibn hajar yake cewa qawluhu babu ma juz an yakhlu ar-rajulu bi imra'atin inda nasi sai ya ce babin da imam al-bukhari kafa babi da shi babin halaccin keɓancewar mace da wani namiji sattauna a gaban mutane sai ya ce ai la yakhlu biha بحيث تحجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهم إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس ابن حجر سيتي أي أبن بخاري كنبي halaccin keɓancewa da mace gefen jama'a suna kallon ku ta da ba za su ji abinda kuke faɗa ba har ya zama cewa tana tambayoyin da za ta wannan tambayoyin su kasance ba ta so ta ambace su a gaban mutane wa akhadha al-musannif qawlu fi tarjuma inda nasi yace abinda ibn eh, ibn eh, imam al-bukhari ke nufi a gaban mutane yace min qawli fi ba'd turuq al-hadith a wasu daga cikin hanyoyin da hadisin suka zo da shi wanda bukhari kawo sai yace fa khala biha fi ba'd turuq aw fi ba'd sakak a wata ɗaya daga cikin hanyoyi na garin madina manzala sa sallallahu alaihi ta zauna yace wa hiya turqul masluka allati la tanfakku an mururin nas ghaliban su ne hanyoyin da aka sani wanda mutane ba sa daukewa a kanta ma'ana hanya ce da mutane ke bi ba a samun mutane suna cewa kwata-kwata ba mutane a wajen abin da ibn hajar ke nabi akwai mutane a wannan hanyar ta madina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zauna kuma tare da su Anas in aka ji ya zaka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wai ya je wata ta zo tana da sha'awa a ina aka fasara sha'awa cikin wannan hadisin haja bukata ina da bukatar magana da kai sai zama ina sha'awar saduwa da mace kenan ina da bukatar maganuwa da kai da ke sai zama sha'awar nake nufi saboda kai dan akuya ne wa ya fasara wannan hadisin da wannan mummunan fasara ibn hajar yake cewa qauluhu wa ja'at imratu mil ansar ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana macen ta zo daga wajen mutanen ansar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zada ruwa ta bahaz ibn asad arwaz bahaz ibn asad da bukharin ya kawo sai cewa wa ma'a sabiyin tare da ita akwai ɗan karamin yaro ta zo da shi fa kallama ha sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi mata magana ba ma ita kadai ta zo ba tare da yaro suka zo kalle da bukhari ya sarra har wayar ka gani ga bukhari ya kawo hadisin karara hadisi mai lamba dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da shida a cikin bukharin yace haddasana yaqub bin ibrahim bin haddasa na bahas ibn asad na shu'ba qala akhbarani hisham bin zaid قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها ومعها صبي لها أتاري تأكل أرمين يارو تزولش ba da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kebance kawai ba da wannan yaron tare da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana cewa bukhari ya zagi manzala Allah gashi ya gaya makarar cewa da yaro ta zojin manzala Allah shi ma manzala da su Anas din yaje amma suka koma gefe ita da manzala suna magana ba mai jin magana da suke faɗi wannan kuma illa ne tun daga Qur'ani ya bayyana Aisha take cewa wata mata ta zojin manzala manzo zata za ta mai tambaya ni ina kallon su amma ba na jin da suke faɗi da manzala Allah Allah na saman bakwai ya ji me suka faɗa koken da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kai wani irin zindiki ne kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan fasara kuma ka ce a duba cikin bukhari da muslim mace wai sun rawaito tana sha'awar manzon Allah ina ina ka fasara wannan hadisi ana wani malami ne fasara shi in ban da kai zindiki da ka fuskanci wannan fasar kake so kai ba ci mutuncin manzan Allah da ita ina bukhari a wannan hadisin da ka maka ya kashi kauli nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar antum ahabbu nas ilayya ansar manzo Allah ce mutanen madina ku ku fi so yiwa a wajena ba mata manzo Allah ke nufi anan ba babin da bukhari ya kawo shi baka saka canza bukhari magana ba saboda inda ya kawo maganar ba cin mutuncin manzo Allah ba ya kawo ta babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutanen madina ku ne mafi so yiwa a wajena dan mutanen maka sun kore shi ya yi hijira ko wajen madina a hadisi kuma na biyu ya kawo shi babin halaccin tsayuwa da mace gaban mutane a yi magana ba inda ba mutane ba wani malami ne fasar wani abin dan na ce ina da bukata zuwa ga wanci ba shi kenan ina da bukata saduwa da ita ba wanci tana da bukatar magana da ni ba shi kenan sha'awa take da ni ba yanzu sai aka zo ka fasar wani hadisi a haka abdul jabbar saboda zindikanci da kafirci da kake talla na ka ci mutuncin manzo Allah sallallahu sai ka fake karkashin Bukhari da Muslim to doko shi Muslim din shi ma Muslim da kace a koma Muslim a ga hamsa karara ga abin da Muslim din ya faɗa ka gani da kai da Muslim waye maki manzon Allah Muslim ya kawo hadisin babu qurbun nabi sallallahu alaihi wasallam min nasi tabarruk bihi babin da yake magana akan kusancin manzan Allah sassan da sahabbansa da albarkar da sahabbai suke samu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisai guda uku hadisin farko hadisin da yake magana akan mutanen Madina suna zuwa da ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga sa hannu a ciki suna samun albarka hadisi na biyu aski da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sai zama mai albarka sai wannan hadisin na uku da kace a koma dubu biyu da ɗari uku da ashirin da bakwai da shida gashi abinda musulmi musulmi ce haddasa na abubakar bin abi shaiba حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إني إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها مسلم يقول wata daga cikin matan madina tana da matsala a cikin kwakwalwa amma ta zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna ma da mai kuɗi da talaka da babba da ƙarami kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hakurin sauraron sa hatta da take da matsalar kwakwalwa manzon Allah sallallahu alaihi ya bata lokaci cikakke dan ya saurari bayaninta sai musulmi yake cewa ta zo jin manzon Allah sallallahu za ta mai tambayoyi manzala ce zabi inda ke so dan ya nuna maka ita ma mutunci zan zo in same ki a wajen ki duk tambayar da ki ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta duba gani imamun nawawi da yazo sharhin hadisin a wannan hadisin sai ya ce daga cikin hadisin da ya hada guda uku ya ce abu na farko wa fiha sabruhu sallallahu alaihi wasallam akwai nuna ma haƙurin manzan Allah akwai nuna ma haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi ko yake daga sama ya ce fi hadhihi hadis a wannan hadisan da ya kawo guda uku bayani buruzihi sallallahu alaihi wasallam nasi ya ce wa qurbihi minhum ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم وليعلم جاهلهم ويشهد مستشديهم ليتشادوا أفعاله وحرك وتحر وحركاته فيقتدي بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور إمام النووي كتشوى أولنا حديثا zaka fuskanci sauƙin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusancin shi ga al'ummarsa da kuma ba mu mai haƙƙi haƙƙinsa da koyar da wanda ya jahilta da shirye da wanda ya ɓace har ya zama a cikin ayyukansa da kuma motsinsa don ya zama suna koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata duk shugabanni su koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce cikin wannan hadisin sabruhu sallallahu alaihi wasallam alal mashaqqa fi nafsihi li maslahatil muslimin hakurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da shi koda ko za a cutar da shi amma saboda maslahan musulmai manzan Allah yana hakuri wa ijabati min sa'ilihi hajatan aw tabrikan bi yadihi wa idkhalaha fil ma'i kama zakaru ta hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da sa wajen amsa kiran wanda ya kira shi duk malaman sun fahimci cewa hadisan nan suna nama ma tawazu'un manzon Allah kai zindikin karshen zamani ka zo ka fasara hadisi da cewa wai sha'awar manzon Allah ake wa ya fasara wannan hadisin haka duk duniya babu wanda ya fasara wannan abin ba wani kafiri ma da ya fasara hadisin nan sai kai wallahi ba za ka ci mutuncin manzon Allah musira maka idanu ba faransa ba za ta yi abubuwa mu daga jijiyoyin wuya ba kai kuma nan garin kana mana iskanci wallahi tallahi ba zai yi ba kalli abin da imamu nawawi ya sake cewa ce a gaba qauluhu khala ma'aha fi ba'd turuq kebancewar da manzon Allah sallallahu alaihi da ita a ɗaya daga cikin hanyoyin Madina sai ya ce ai waƙafa ma'aha fi turuqin masluk ya tsaya da ta hanyar da mutane ke bi ba lungu ko manzon Allah shiga da ita ba hanyar da mutane ke bi manzon Allah sallallahu alaihi tsaya da ita liyaqdi hajataha dan ta gama biyan bukatun ta zuwa da ta zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaftiha fil khalwa yayi mata fatawa a keɓance duk malaman addinin musulunci sun fuskanci abin da ya kawo matar na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ta zo mai da addini kai kuma da kake fasiki ne ba ka da tunani a kwakwalwa sai fasikanci ka dinga fasara cewa wai Anas ya ce mata na zuwa sa sha'awar manzon Allah sai ce walam yakun zalika min khalwati bil ajnabiyya imamun ne cewa wannan ba yana nufin keɓancewa da mace ajanabiya ba ne sai ce fa inna hadha min fa inna hadha fi mamarrin nas fa inna hadha kana fi mamarin nas wannan ya faru ne a inda mutane ke wucewa wa mushaharatuhum iyyahu wa iyaha kuma suna kallon annabi suna kallonta yaya mace za ta je ta nemi a yi fasikanci ita inda mutane ke kallo in tana da kunya kuma ta nemi annabi mata lakin la yasma'una kalamaha sai dai mutane ba sa jin magana take gaya annabi kamar yadda waccan aya ta sutul mujadala in ta faɗa qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir Aisha take cewa ni ina kallon su bana jin magana amma Allah na saman bakwai ji magana da suka faɗi duk wani shugaba ana zuwa gidansa a tattauna da shi a je a saurari bukatun mutane dan an je da bukata ne shugaba sai cewa an je sha'awarsa wannan irin kafirci ne sai ce li'anna mas'alataha mimma la yazharuhu wallahu a'lam nau imamu ne yake cewa tambayin ta zojin manzo Allah sallallahu da su ba ta son mutane su ji su to kai kuma ka ce a bukhari da muslim ga can inda suka ce ana sha'awar manzo Allah to ga hadisan a bukhari da muslim babu magana sha'awar manzo Allah sallallahu alaihi a ciki ba kuma magana Anas da ya canza wata ma'ana dan manzo Allah sallallahu da Anas je ita kuma wannan matar da ɗanta ta zo sabilillah haka bukharin ya faɗa da kake mai ƙarya to a ina aka ce wannan ina aka yi magana sha'awar manzo Allah sallallahu cikin hadisan wawayen gaban ka kuma sun tafi akan haka ga sunan duk hadisan ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mata tambaya ta gama mai tambaya ya bata amsoshi ya ce mata kuma wallahi ku mutanen madina ku fi soyuwa a wajena wallahi ku mutanen madina ku fi soyuwa a wajena wallahi mutanen madina ku fi soyuwa a wajena a ina ka wannan fasar dan na ce ina da bukata ga wani sai ya zama sha'awarsa nake ka haya ne kudin mota kake nema sutura kake nema duk bahaushen arziki ya kai wannan magana ya gane amma kai da kake kafirci ne a cikin zuciyarka kake nufin manzo Allah sallallahu da shi sai kaje kafa sanar hadisan a haka to wannan a nan ya kamata mu kira hankalin gwamnatin jihar Kano in dai khadimul Islam musulun duk wannan sunan na ka same shi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kace sunansa shine daidai to ka tilasta ma Abdul Jabbar da karfin gwamnati ya zo ya zauna ya nuna mana inda wani hadisin suka fasara haka in mu muka kare shi to ka ja mai kunni dan ba za mu bari wallahi ana cin mutuncin manzon Allah ba kadimul islam ka ka tilasta ma Abdul Jabbar ya zo ya nuna maka inda ake wannan fasara cewa ana sha'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin mutum zindiki jahili bai iya lararci ba yanzu yana fasara hadisai yana wannan kafirci a gari garin da ake cewa garin muhammadawa a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin mutuncin in ba bancin da'a da biyayya ga manzan Allah ba kai da garin nan bai kone ba amma manzan Allah ne ce kar mu ɗauki doka a hannu ya ce mu bi ka to ka tilasta mu Abdul Jabbar ya zo ya zauna ya faɗi inda a wannan abu suke a cikin Bukhari da Muslim idan ba haka ba to za mu iyakar mu mu faɗa ran da kuma Allah ta'ala ya ga dama ya kwatan mu annabinsa haƙƙinsa to mu wallahi ba mu da hannu ciki a kare mu ne martaba addini mu a jihar Kano in an ce ba za mu ɗauki doka a hannu ba mun bi maganar manzo Allah sallallahu ba za mu ɗauka ba amma manzo Allah ya baka dama a matsayin ka na shugaba ka hukunta duk mutumin da ya taba shi inda ilimi ne ka kira mu da mu da shi duk wanda yake jahili ne a kure shi amma wallahi ba za mu dage tunga jijiyoyin wuya akan wani kafiri na tsallake mu daina sayan kayan su ya sara a nan kuma cikin gida ana kware muna baya ba wallahi ba za mu yi da wannan ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh